daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Why? muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a Hajji babban rana. Yanzu halin yanzu za mu gabatar muku da irin shirye-shiryen da muke ɗauke da shi bayan cika cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga cikin shirye-shiryenmu na yau da kullum amma kafin nan ga cikakkun labarun duniya. labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu shugaban kasar iran ya jaddada cewa makamin nukiliya ko kuma makaman nukiliya ba su ne gurbin ba su da gurbi a cikin aƙidar jamhuriyar musulunci ta iran ba da shawara ga jagoran jin halin musulunci ya mayar da martani ga barazanar shugaban kasar amurka kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran sojojin yamin sun kai hari kan filin jirgin saman bayan ground da makami mai linzami lamarin da ya tarwatsa cinkoson jama'a a filin jirgin yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya jaddada cewa makaman nukiliya ba su da gurbi a cikin aƙidar jamhuriyar musulunci ta iran shugaban kasar iran masu'ud fasashkiyan ya jaddada cewa iran ba za ta taɓa yin watsi da haƙƙi da doka tanada ba a fannin inganta sinadarin uranium domin inganta harkar kiwon lafiya aikin gona da masana'antu yana mai jaddada cewa makaman nukiliya ba su da gurbi a cikin koyarwar jamhuriyar musulunci ta iran a yayin ziyarar da ya kai masarautar oman shugaban kasar iran mas'ud pazashkiyan a wata hira da gidan talabijin na kasar ya yi bayani kan tattaunawar da suka shafi kasashen biyu da kuma muradun yankin da na kasa da kasa na iran da oman da kuma muhimman batutuwan da suka faru a duniya ya kamata a lura da cewa wannan ziyara ta zo ne a cikin tsarin ƙarfafa zumunci da fitacciyar alaƙar da ke tsakanin masarautar oman da jamhuriyar musulunci ta iran da goyon bayan bangarori daban-daban na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma cikin tsarin muradun da shugabannin ƙasashen biyu ke da shi na ƙara ƙarfafa da raya wannan dangantaka an tattauna fannoni daban-daban na haɗin gwiwa da suka yi daidai da muradun ƙasashen abokan juna da kuma biyan buƙatunsu musamman ma a fannin ci gaban yankin da na ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi tsokaci kan hasashe game da kusancin cimma yarjejeniyar nukiliya da ke gudana tsakanin amurka da iran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya jaddada cewa hanyar diflomasiya tana buƙatar a ɗage dukkanin takunkumai da aka kakaba wa iran da kuma mutunta haƙƙin mallakar makamashin nukiliyar iran yana mai jaddada cewa hanyar cimma yarjejeniya ta ta'allaka ne ta kan teburin tattaunawa ba ta hanyar kafafen yaɗa labarai ba. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya faɗa a jiya alhamis cewa kafafen yada labarai na yada jita-jita game da yarjejeniyar da ake shirin kullawa tsakanin iran da amurka arakci ya ci gaba da yin tsokaci a shafinsa na totar a dandalin x inda ya ce muna shakar cewa akwai muna shakar cewa an kai wannan mataki ya kara da cewa hanyar yarjejeniya tana bi ta kan teburin tattaunawa ne ba ta hanyar kafafen yada labarai ba mai ba da shawara ga jagoran juyin johalin musulunci ya mayar da martani ga barazanar shugaban kasar amurka kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran ali shamkhani mashawarcin jagoran juyin johalin musulunci a fagen siyasa ya jaddada cewa iran ƙasa ce mai cin gashin kanta mai tsayayyen tsarin tsaro al'umma masu tsayin daka da jajayen layi ya jaddada cewa tattaunawa hanya hanya ce ta ci gaba da kuma kiyaye moriyar ƙasa da mutunci ba kayan aiki ne na tilastawa ko miƙa wuya ba shamhani ya rubuta a shafinsa na dandalin x cewa burin isa ga cibiyoyin nukiliyar iran da kuma tarwatsa su ba komai ba ne illa mafarki da shugabannin amurka da suka gabata su kasance sun yi hasashen hakan ya kara da cewa iran ƙasa ce mai cin gashin kanta mai tsarin tsaro mai ƙarfi mutane masu juriya da jajayen layi ya kuma jaddada cewa tattaunawa ita ce hanyar samun ci gaba da kuma kiyaye moriyar ƙasa da mutunci ba tilastawa ko miƙa wuya ba masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sojojin yemen sun kai hari kan filin jirgin saman ben ground da makami mai linzami lamarin da ya tilasta wa cinkoson jama'a a filin tserewa sojojin yemen sun sanar da kai farmakin soji kan filin jirgi da tashin saukan jirage na ben ground tare da yin barazanar ci gaba da toshe hanyoyin zirga-zirgar jiragen sama da na ruwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila muddin bata kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza da ta yi ba kakakin rundunar sojin ƙasar yamin birgediya janar yahaya sare ya tabbatar da cewa wannan farmakin ya samu nasarar cimma burin da aka sanya a gaba wanda ya tilasta wa miliyoyin 'yan sahayoniya 'yan mamaya tserewa zuwa maɓoyar ƙarƙashin rami tare da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgi Sari ya kara da cewa wannan farmakin yana tabbatar da ci gaba da gudanar da ayyukan sojojin Yemen na wajibin addini, kyakkyawar ɗabi'a da jin ƙai da kuma ɗan adamtaka ga 'yan uwansu na Falasɗinu har sai an daina kai hare-haren wuce gona da iri kan Falasɗinawa tare da killace su. A tsawon kwanaki 602 a jere, sojojin mamayar Isra'ila sun ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi kan Falasɗinawa a yankin zirin Gaza. Sojojin mamayar Isra'ila na ci gaba da yakin da suke yi na kisan kiyashi a zirin Gaza, inda suka sake ƙaddamar da wani sabon yaƙi kan Gaza bayan tsakaita buɗe wuta. hakan ya biyo bayan sauya ra'ayin da ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi kan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta bisa la'akari da goyon bayan siyasa da na soji da amurka ke bashi a cikin shiru da ƙasashen duniya suka yi da kuma gazawar da ba a taɓa ganin irinsa ba daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kafofin yada labaran falasdino sun ruwaito cewa sojojin mamayar isra'ila sun kaddamar da jerin hare-hare da ta sama kan yankunan gaza da nufin tsaurara tsarin hana shigar da kayan abinci da ya karu tun farkon watan maris wannan ya ba da mummunan hoto na yunwa da mazauna gaza ke fuskanta a safiyar yau juma'a jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kaddamar da wani mummunan farmaki kan yankunan kudancin hom yunus kamar yadda sojojin na isra'ila suka yi lugudan wuta kan sansanin 'yan gudun hijira na buraij da ke arewacin zirin gaza da kuma arewa maso yammacin rafa karshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci don matasa faɗakarwa filin faɗakarwa noma tushen arziki da ansoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan yadda majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suka nuna rashin amincewarsu da shirin amurka na raba agajin jin kai a gaza sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yadda falasinawa suke tururuwan zuwa cibiyoyin ba da agajin amurka a zirin gaza a ranar talata da ta gabata a matsayin abin ban tsoro inda ta buƙaci a buɗe mashigar shiga gaza da kuma baiwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukansu a yankin bayan da ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka na kula da rabon kayan agaji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya shaida wa manema labarai cewa suna da abokan aikinsu kuma suna da cikakken tsari mai amfani wanda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke mara wa baya don isar da agaji ga al'ummomin da suke bukata ya kara da cewa suna ci gaba da jaddada cewa faɗaɗa ayyukan jin ƙai mai inganci yana da matuƙar mahimmanci don kawar da yunwa da biyan buƙatun dukkanin fararen hula a duk inda suke dujarig ya kuma yi kira da a mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma buɗe dukkanin mashigar zirin gaza domin isar da kayayyakin agajin jin ƙai da kayayyakin kasuwanci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe dukkanin mashigar teku a ranar biyu ga watan maris a zaman wani bangare na yakin da ake ci gaba da gwabzawa tun daga watan oktoban shekara ta 2023 a nasa bangaren mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai tom fletcher ya ce suna da kayayyaki da kuma shirye-shiryen isar da ɗimbin taimako zuwa gaza ya kara da cewa bari su fara aiki a gaza ba tare da tsangwama ba lokaci baya barin jinkiri a cikin wannan muhalli norway ta nuna damuwa game da cin zarafi da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi wa dokokin kasa da kasa da kuma yunkurin da take yi na mayar da kayan agaji don kada a raba wa falasinawa ma'aikatar harkokin wajen norway ta ce dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji ba tare da ƙayyade ƙungiyoyin agaji da za su shiga cikin zirin gaza ba a nata bangaren amurka ta bayyana sukar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ayyukan agaji da amurka da gwamnatin mamayar isra'ila suke yi a gaza a matsayin munafinci tare da tabbatar da cewa kayan agaji musamman abinci suna samun nasarar shiga yankin falastinu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka Tami fruch ta ce abin takaici ne saboda batun a nan shine batun isar da kayan agaji zuwa gaza sannan kuma sai gashi kwatsam ya koma korafe-korafe kan hanya ko yanayin masu yin hakan tana mai bayyana sukan a matsayin aikin munafinci ta kuma jaddada cewa abu mafi mahimmanci shine ana shigo da kayan agaji da abinci cikin zirin gaza akan wani ma'auni mai yawa tana mai cewa hali ne mai sarƙaƙiya kuma abu mafi mahimmanci shine hakan na faruwa kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ya habarto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa kamfanin na amurka gidauniyar bayar da agaji ta gaza ya rasa iko da cibiyar raba kayan agaji da ke rafa a kudancin zirin gaza bayan da ɗimbin falasinawa suka taru a wurin a ranar farko da fara aikin sojojin gwamnatin mamayar isra'ila sun kira jirage masu saukar ungulu daga yankin don kwashe ma'aikatan kamfanin da suke tsare a wurin buɗe wannan cibiya ya zo ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin mamayar isra'ila da amurka na kula da raba kayan agaji majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama sun yi suka sun yi watsi da wannan shiri saboda yana son raba kawunan mazauna yankin tare da wurga dubban mutane cikin ƙangin wahala da kuma danganta taimakon ga manufofin siyasa da soji ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa sun bayyana rarraba taimakon ta hanyar kamfanonin amurka da cewa yana nufin juya gaza zuwa sansanonin gudanar da kame kan 'yan gwagwarmayin falasɗinawa ɓangarorin gwagwarmayar falasinawa sun ce rabon kayan agajin ta hannun kamfanin tsaron amurka da ke samun goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila cin fuska ne ga bil'adama cikin wata sanarwa da suka fitar sun ce makasudin rarraba kayan agajin ta hanyar kamfanin na amurka shine kaskantar da al'ummar falastinu da mayar da yankin zirin gaza zuwa sansanin kamen yan gwagwarmaya da kuma cibiyar mayar da wasu falastinawa saniyar ware. ko kun san. Bismillah Rahman Rahim masu sauraro yau Juma'a tara ga watan Hordor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da uku ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 30 ga watan Mayun shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan hordot shekara ta 1303 hijira shamsiya mirza ali akbar khan nafisi wanda ake masa lakabi mai tsara ayyukan likitanci wanda ya kasance likita kuma masanin harshen farisanci ɗan ƙasar iran ya rasu a nan birnin tehran bayan ya kammala karatunsa na sha'arar fage mirza ali akbar khan nafisi ya shiga karatun wasu fannonin ilimi wa'anda suka hada da ilimin falsafa da ilimin addini da kuma sanin allah sannan ya shiga makarantar darul funun da ke nan birnin tehran inda ya karanci ilimin likitanci ɗaya daga cikin ayyukan mirza nafisi dai sun hada da littafin da ya rubuta a fannoni da dama daga ciki hadda fannin likitanci ko kuma wa'anda ya tarjama daga wasu harsuna zuwa harshen farisanci mai tsara ayyukan likitanci ya yi ƙoƙari wajen samar da kalmomin ilimi masu wuyar fahimta ya samar masu kalmomin da suka dace a cikin harshen farisanci saboda haka ne ya rubuta kamus na irin wa'annan kalmomi a cikin littafinsa wanda ya sanya masa suna kamus na fisi a cikin mujalladai biyar wanda kuma ya ɗauki shekaru 25 cur yana rubuta shi yana kuma aikin wannan littafin. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan hordor shekara ta 1326 hijira shamsiya atullahi said muhammad bakir qadi taba-tabai babban malamin addini kuma mahaifin shahidul mihrab bayan nasarar junju hali musulunci a nan ƙasar iran ya rasu an haifi ayatullah shahid muhammad bakir qadi tabatabai tabrizi a birnin tabriz da ke lardin azerbaijan da ke arewa maso yammacin ƙasar iran a shekara ta 1248 hijira shamsiya qadi tabrizi ya fara karatunsa a gida sannan bayan wani lokaci ya je wurare masu tsarki a ƙasar iraki inda ya ci gaba da karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin a shekara ta 1269 hijira shamsiya malaman da ya sun hada da mirza habibullahi rashti da ke birnin najaf mai daukaka ya yi karatu na bincike da ake kira bathul kharij a gaban ayatullahi mulla muhammad fadil sharabiyani da kuma muhammad bakir istahbanati da mulla ismail karabagi har ila yau ya yi karatun akhlaq wato halaye masu kyau a gaban ohun mulla hussein kali hamidani inda ya sami ilmi mai yawa da halaye masu kyau a wajensa daga nan sai ayatollah said muhammad bakir qadi tabatabai tabrizi ya koma gida tabriz na wani lokaci sannan ya sake dawa birnin najaf na ilimi ya kammala karatunsa ya kuma sami shahadar zama mushtahidi da kuma izinin ruwaito hadisai daga manya-manyan malamai a lokacin a cikin shekaru goma sha uku da yana karatu a najaf ya sami ijaza daga hannun said muhammad kazim yazdi da fadil sharabiyani sannan said abul hassan isfahani ya ba shi izinin ruwaito ilminsa bayan haka ya sake komawa gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuta littattafai daga cikin littattafan da ya rubuta dai akwai akwai fawa'id sannan ya yi wa littafin ya ce fusulul usul hashiya sannan ya sake tsara tahrirat na malamansa ya mai da su littafi wannan babban malamin bayan karantarwa da wallafe-wallafe na tsawon shekaru 40 a rana irin ta wato tara ga watan hurdor shekara ta 1926 hijira shamsiya ya rasu kuma an yi masa kabari a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar iran. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan mawan shekara 1967 miladiya bangaren gabacin najeriya wanda kabilar ibo suka fi rinjaye ya shelanta ɓallewarsa daga ƙasar sannan ya shelanta kafa ƙasa mai suna biyafara a yankin wannan ya yi sanadiyar yakin basasa ko kuma yakin cikin gida a ƙasar wanda ya ɗauki shekaru uku cur ana fafatawa wato har zuwa shekarar 970 ana fafatawa tsakanin sojojin najeriya da kuma na biyafara lautanar kalar odumegu ojuku gwamnan lardin gabacin najeriya na lokacin ne ya zama shugaban biyafara wanda ya fito daga kabilar ibo na yankin amma tare da shi akwai shugabannin wasu ƙananan ƙabilu a yankin bayan ƙoƙarin sasantawa ya gaza yaƙi ya ɓarke tsakanin sojojin najeriya da kuma biyafara a cikin watan yulin shekara 1967 miladiya ba a daɗe ba dai sojojin najeriya suka kwace yankuna masu arzikin man fetur a biyafara sannan a ranar 11 ga watan janairun shekara 1970 sojojin najeriya suka kwace birnin owerri ɗaya daga cikin manya-manyan biranen biyafara wannan ya samar da yunwa sannan ya toshe hanyar shigo da komai daga wajen biyafara an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan guda ne suka rasa rayukansu saboda yunwa a kasar Biyafara. da ƙarshe dai ujuku bai da mafita in banda tserewa daga ƙasar. kwanaki hudu bayan tserewarsa ne Biyafara ta mika kai ga sojojin najeriya aka kuma kawo ƙarshen yakin sannan yankin gabacin najeriya ya sake komawa cikin ƙasar kamar yadda yake a da an kuma kawo ƙarshen yakin Biyafara. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau ma da Allah za mu shiga cikin darasi na 164 idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wata fasaha ta al'ummar kasar iran wadda ta kwashe ɗaruruwan shekaru wadda ake yin amfani da ita wajen ƙawata littafai da kuma bangayen littafan wanda ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙara fito da irin wannan fasaha a wannan zamani shine malam mahmud farshian wanda ɗaya ne daga cikin malaman jami'a a iran kuma ya yi karatu a ƙasashen turai a wannan fuska da allah idan ana tare da mu za a ji irin rawar da ya taka a wannan bangare a zantawa ta hada muhammad da abokinsa ramin to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ga kalmomi kamar haka. گفتگو تتوناوا بخوان کرنتا خواندن کرنتاوا حتما تبس مانند کمر تو لذت میبری زاک جیرادی چه چیزی؟ ونا ابو مجله مجله آن نوشته شده این اینقدر گرگدن حکا جالب می تروه استاد معلمی با او مصاحبه شده ان هیره تصویر هوتو تابلوی نقاشی الان زنه زنه آن چاپ شده است بگشی افتخارات ابابن الفهری هنر پسها آنها احترام میگذارند سو سنا ما ببین دوبه چقدر گرگودن نقاشی زنی اصیل نه اصلی نگارگری فساح روبوتو آن نام دارد سوننسا بزرگترین مپی گرمه هنرمند می پاساها معاصر نزامنی در این زمینه اونن بنگری چند سال وصی شکارو هزار سال شکر دوبو کتاب لطفی زیبا میکاو تزئین تاوا آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا در اصل تون پرکو آن بکار می رود انا ین امپانی دشی بسیار قدیمی سو سوسی داستان قصه سبک مرس نوی نوشته الربوتا تحصیل کراتو آموزش کویو رشته رشی اروپا نهیر توره او رفته است یا دنیا. دنیا همین طور است حقیقی من دوست دارم بدانم نی اینا سن انسان زندگی رایوه چیزهای بیشتری ابوبوها ددامه مقاله مقاله To madalla to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. Ramin این گفتگو را بخوان حتما تو هم مانند من از خواندن آن لذت میبری چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است در این مجله با استاد محمود فرشیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاد چاپ شده است استاد فرشچیان از افتخارات هنر ایرانی است همه ایرانی ها به او احترام میگذارند ببین چقدر نقاشی های او ظریف است این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور یا نگارگری نام دارد و استاد فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتابهایشان را با این هنر زیبا تزئین می کنند. پس در اصل این هنر برای تزیین کتاب ها به کار می رود؟ نه در کتاب های بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی داستان ها به سبک مینیاتور نقاشی شده است در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است استاد فرشچیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است همینطور است من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن مورد پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن در مورد فرشچیان مطلب نوشته شده است To madalla, to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjuma a cikin harshen Hausa. Ramin رامین این گفتگو را بخوان حتما تو هم مانند من از خواندن آن لذت میبری Ramin ka karanta wannan tattaunawa tabbas za ka ji daɗin karanta ta kamar yadda na ji. چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است؟ menene aka rubuta a cikin wannan mujalla da ya burge ka haka در این مجله با استاد محمود فرشیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاد چاپ شده است. از کن ونن مجله ان تتونانی دمال محمود فرشیان ان کما بگا وسو دگا چکن هوتنن زانه زاننسا استاد فرشیان از افتخارات هنر ایرانی است همه ایرانی ها به او احترام میگذارند مالان پرشن ɗaya ne daga ودن دا اکی alfahari دا fasahar سو ایران دکنن ایرانی ها سنا ببین چقدر نقاشی های او ظریف است. دوبه للی زانه زانن سا سنا دا متکر کیاو. این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور یا نگارگری نام دارد و استاد فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است. ونن پس زانه زن زنن اصلی چه ایران؟ انا کرن تا کوکوما پس هر روپوتو ملن فرشیان شینه بب مسنن ونن پس هر زمانی. چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتابهایشان را با این هنر زیبا تزئین می کنند. شکرو نو کنن da samun wannan پساها ایران، شکر دبو کنن kenan ایرانی و سکی قوات لطفانسو da ونن پساها می kyau. پس در اصل این هنر برای تزئین کتاب ها به کار می رود. کنن تن فرکو انا ین امپانی ده ونن فساحه نه دومین قوات لتفی؟ نه، در کتاب های بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی داستان ها به سبک مینیاتور نقاشی شده است. از کنده دل daɗaɗɗen littattafai da داما kamar littafin فردوسی، در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است. در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است. آنان اروبوتا چوا مالن پرشان یا تفی نهر توره دومین کراتو بنگرن کویان پسهر زانه استاد فرشیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است. مالن پرشان شینه هیپیتر دا ونن پسهر دنیا. همین طور است. من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم. هکنی این سن انسان واسو ابو da دنگنه در da rayuwarsa. پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن مورد پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن در مورد فرشیان مطلب نوشته شده است. تو lalle ka karanta مقاله. makala از a تا an rubuta wani ابو کن فرشیان. to madalla to an ji wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wannan mujalla da aka gudanar da tattaunawa tare da malam farshan a cikin wannan tattaunawa an kawo wasu daga cikin muhimman abubuwa waɗanda ya aiwatar musamman ma littafan da ya rubuta da suka danganci wannan fasaha ta zane-zane kan bangal tafai. waɗanda yanzu haka ake yin amfani da su a madafa'antu da dama da ake buga littattafai na addini musamman a biranen isfahan da kuma mashad da wasu wurare da ke da madafa'antu irin waɗannan da suke buga littattafai musamman waɗanda ake bugawa a cikin harshen farsanci idan allah kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri duk kuma waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da waɗanda suka haɗa mana sauti ne abdullahi salihu katsina ɗan jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you don matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa bayan tsaiko da muka fuskanta na wasu watanni. A bisa matashiya shi dai wannan shirin yana mai da hankali ne a kan matasa a cikin ƙasar Hausa. da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a wannan zango na tarihi kuma daga farkon wannan shirin kawai zuwa yanzu mun tuntuɓi ƙwararru a fagagen tarbiyya da tarihi da al'adu domin samun haske akan doguwar tafiyar da aka yi wajen kula da tarbiyyar matasa da kuma irin sauye-sauyen da aka rika samu a shiri na ƙarshe da muka gabatar muku mun tuntuɓi wasu matasa a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar Nijar inda muka ji ta bakinsu akan matsalolin da suke fuskanta a wannan zamani mai cike da sarƙaƙiya To a yau shirin namu zai kwan gaba da kwan baya ne, domin jin yadda tarbiyyar matasa a dauri take da kuma zamanin yanzu, sannan kuma da ƙalubale domin fuskantar rayuwa ta gaba. Da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance. Thank you. Allahumma duni a samai, Allahumma duni a ƙasai, Allahumma duni a teku, Allahumma duni a dacin, Allahumma duni a yanzu, Allahumma duni gobe, da da ta zama mata Farfesa Munir na jami'ar Shehu Musa Ra'adowa da ke jihar Katsina, masani ne akan al'adu da kuma tarihin Hausawa. ya yi mana bita a kan yadda tarbiyya ta kasance a baya ƙasar hausa gabanin zuwan 'yan mulkin mallaka a cikin wancan lokaci na dauri ko kuma tarbiyya ko kuma horarwa ta gina ƙwaƙwalwa abinda nake yake da gina ƙwaƙwalwa to a horar da tunani na matasa hanzari suna da tunani kansu za su iya yau matsala idan ta same su da sauransu to cikin abubuwan da ake ya mutu sun ma suna kanana haka ga matasa akwai su kaci suka su da su wannan tatsuniya ɗin da muke ganin kamar ba abin da ba da su almara da su hikaya da su kisa da sauransu da labarai da tarihi wanda tarihi za a ba su jarumawa na da wanda irin yadda suka jarantaka yadda suka kare kasarsu da yadda suka abin da wannan tarbiyya ce yadda ake yi wa matasa a wancan lokaci na gari wanda kuma suke tashi da haka ɗin sannan kuma akwai horarwa ta wajen sana'a wato matashi in ba yana yaro har yanzu a matashi ne za a horar da shi bisa ga sana'a musamman sana'a da ya kashe ya gani ana yi a gidansu don ana gidan su to matashi zai kashe shi ma ga mace in yana yaro za a koya masa wannan tsira din ya kashe iya wannan tsira akwai in saka ce zai kashe zama ya koyi saka in jima ake a gidansu zai kashe koyi in tsira ake yi a gidansu zai kashe koyi tsira sannan noma kuma sana'a ce ta kowa da kowa saboda haka a lokacin dauri babu mai zaman banza kamar yanzu yadda muka da su da sun irin yara tudu sun zama makaranta su ce suna yau da ta eh, suna neman a ba su aiki na ofis a lokacin da ba wani wanda ke da wanda ke da haka ko dai idan kana tsira ko kana jima ko kana noma ko kana su ko kana sarauta akwai da abubuwa wanda matasa suke yi sai da haka an san lokacin ba a cika sace-sace ba ba a cika fashi ba saboda kowa yana da abin da zai yi. A wannan zamanin da ake ciki sana'o'i da dama da hausawa suka gada kaka da kakanni kamar yadda muka ji daga bakin farfesa muniyar sun ɓace ko dai saboda raunin iya yin gasa da kayan haja na zamani da ake kira masu yawan gaske a cikin ƙanƙanar lokaci a manyan kamfanoni ko kuma saboda jin cewa ba su dace da zamani ba wannan halin da aka shiga ya shafi rayuwar matasa musamman ma dai wato a wannan lokacin na karancin aikin yi da kuma sana'o'i abin da ya sa salon tarbiyya dole ne ya sauya saboda ya daidai da ƙalubalen zamani malam dan juma ma'azu na cibiyar vocational training center da ke cikin birnin katsina ya yi bayani akan ginshikan da ya kamata tarbiyyar matasa ta gino a kansu a wannan lokacin a wannan zamanin kuma za ta iya yi sallah ba mai kyau da mai kyau da kuma yadda kuma na ilimi wato makashi ilimi kuma ilimin ya zama guda biyu ya zama na addini shi kuma na zamani idan matashi ya wannan guda biyu suna taimaka mashi to idan matashi yana da ilimin na zamani da na addini da wani abu na gaba shi ne sana'a ko dai sana'ar nan ta fiye da sayarwa ce ko ta sarrafa wani abin da za a saida ne ko kuma sana'ar nan ta yi je a wani wuri ne domin a kula da ita a samu na abu to shi ne wannan shi ne ginshiki na biyu ilimi sana'a a ginshiki na uku wanda zai zama na cewa zai sa matashin zama yana da wani abu na kullum ya dindin ne alfama shi ne mara fatakar da shi wani abin guda uku da kusan da muke da shi ne ke sanya muka ci taso da sabuwar duniya da wani sabon ilimi wata na farko ilimi na biyu sana'a na uku yawan faɗakar da shi to ƙarfin da muke shi shekara goma sama da shekara goma muna irin ayyukan da suka shafi shi gabantar da matasa shi muka gano wanda ya zama cewa gwamnatoci suka rasa al'ummu suka rasa malaman addini suka rasa duk kusa kawai matashi ilimi kawai da sana'a kun ba ka faɗakar da su ka shiga uku in ka kuskura ka bashi sana'a kawai ba ilimi ba da faɗakarwa ka shiga da su in a faɗakar da shi zai sana'a ba ilimi to ba zai ba su kan. kasantuwar sauyin da yake faruwa a cikin rayuwa da akwai kalubale mai yawa a gaban samari don fuskantar rayuwa ta gaba malam bello abba na kwalejin bada horo a jihar jigawa wace take a garin gumel a arewacin najeriya ya taɓo wannan batu ga abin da yake cewa duk duniya yanzu a ake ta zama eh, ƙauye ɗaya to idan ku kuka zauna ba ku rungumi ilimi ba to za ku zama bayan waɗanda suka runguma ne kamar yadda muke gani yanzu a najeriya kusan za ka ga ta fannin masana'antu ta fannin bankuna ta fannin mai komi ma za ka tara haka ta kasuwancin saboda kasuwanci ma ya canja yanzu kasuwanci ake na ilimi da harkar yanar gizon nan saboda haka idan al'umma musamman na hausawa muka ce irin rayuwar da a nan har yanzu magana nan da nake da kai <clears throat> za ka ga mutum ya yi PhD amma ya tura 'ya'yansa almajirci to kaga wannan ya saba wa tunani sannan zama aiki na kara zama wanda babu tsari wani ah, mai hikima yana cewa duk wanda ya zauna bai da wani plan bai da wani tanadi to lallai ya yi tanadin da zai rusa rayuwarsa gaba daya ah, kenan ya kamata yanzu duniya hausawa da zaman kashe wando da ake da kuma irin ah, abin nan rashin ko in kula da iyaye suke na ba da tarbiyyar 'ya'yansu za ga har yanzu ana yin daba misali in ka je birane kamar irin su kano har yanzu wai a wannan zamanin iyaye sun yadda 'ya'yansu <clears throat> ya zanto sun shiga daba ko sun shiga farauta ko kuma irin 'yan banga siyasa wai shi ma duk sana'a ne da irin su sai da fetur a gefen hanya duk ni ina ga abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa har yanzu lallai hausawa an ban mu a baya wanda ya kamata musamman matasa ni la'akari da cewa yanzu duniya ta canja ah, idan mu ko mu canja ba to lallai duniya za ta yi gaba ta najeriya ta banmu ta afirka ta banmu sannan sauran duniyoyi ma su banmu a baya. to ma saurare mun ji wato takaitaccen tarihin tarbiyyar matasa da da ta rika samun sauyi da kuma kalubale domin gaba da fatan waɗanda alhakin tarbiyya ke wuyansu za su yi la'akari da hakan. nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin idan allah ya kai mu lokaci na gaba za mu ji ta bakin matasa dangane da yadda suke kallon wato ƙalubalen da suke fuskanta a yanzu da kuma rayuwa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin fadakarwa. wanda yake kawo muku nasihohi daga bakin malamai daban-daban domin samun dacewa a nan duniya da kuma samun rahamar Ubangiji gobe kiyama. Har yanzu dai muna tare da Malam Ahmad Sale Lazare ne, malami a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda zai ci gaba daga inda ya tsaya a makon jiya, sai a biyo mu sannan a hankali domin jijjikin shirin, amma bayan an saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. to madalla idan ma saurare suna biye da mu a makon jiya malam ya yi bayani ne game da ma'anar mu'ujiza inda ya nuna cewa abin da ake nufi da mu'ujiza shine zuwa da wani abu da zai gagari wani ya zo da makamancinsa don haka alkur'ani Mu'ujiza ne na manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka kuma ya gagari dukkan larabawa duk da takama da suke yi wajen fasaha da balaga a sun rusuna a gabansa kuma ya nuna cewa alkur'ani yana kunshe dukkan ilmomi hatta ma ilimi na taurari da sauransu to daga nan kuma malam sai ya kafa misali da wani fitaccen masanin balaga da fasaha a lokacin manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa wato bolid da irin bayanin da ya yi lokacin da ya ji karatun alkur'ani mai girma ga malam da ƙarin bayani sannan akwai wani gogaggen masanin fasaha da balaga wanda ake ce masa alwalidi dan muhira shi ma lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana karanta abin da ya ji manzo yana karantawa yana karanta inna allaha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wannan bawa Allah Walidu dan Mughira me yace a lokacin cewa wallahi inna lahu la halawatan wa inna alaihi la talawatan وإن آلاه لمسمر وإن أسفله لمقتك وما يقول هذا بشر وإنه ليألو ولا يؤلى عليه شي ونن كافر يجي abin da manzo ya karanta na wannan bayanai sai ce ina rantsuwa da girman Allah wallahi maganan nan tana ɗauke da wani irin zaƙi da yake kama zuciya kuma lalle maganan nan tana da wani shafi na wani fenti mai ƙara ƙawaita ta wanda wani bai iya tsarawa na fahimci cewa saman wannan magana dole ya ba da 'ya'ya masu amfani ƙarƙashin wannan maganar inda yake fitowa na tabbata a cikin wani mali'incin wuri mai danshi yake yace kuma lalle wannan ba maganar wani mahaluki ba ne kuma na yi imani abinda na shi daga bakin muhammad shi ke ɗaukaka sama wani abu ba zai ɗaukaka a kansa ba akwai wani gogaggen masanin fusaha da balaga na duniyar larabawa wanda ake ce masa amis dan uwan abu zarar gifari shi anis din nan wani mutum ne wanda ya yi niƙashi a fannin waka da gogaggun masanan waka guda goma sha biyu a zamanin jahiliya kuma ya yi galaba a kansu lokacin da ya dawo daga maka ya koma gifar kenan bayan ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani ya kuma sai ya gaya wa dan uwansa Abu Zar yace masa ya abazar ra'aitu rajulan bi makka yaz'amu anna Allah arsala yace gaskiya Allah ya sa na ga wani mutum a makka wanda yake cewa Allah ya aiko shi sai Abu Zar ya masa me mutane suke faɗi a kansa sai ce ya na sha'ir kahin sahir shi masu suke mawaki boka dan sihiri a ce amma walakin na ni sami itu kaunar kahana wa ma huwa bi kaulihim wa laqad wada'tu قوله على أنواع الشعر فلم يلتئم على لسان أحد وإنه والله wa وإنهم لكاذبون shi Alisu shi ya gaya ma Abasar Gifari ya abinda mutanen Makka suke faɗi akan Muhammad ɗin nan wallahi ba gaskiya ba ne ya ce na ji zancen bokaye maganarsa ba ta kama da ta zancen bokaye na ji maganarsa na ɗauke ta na auna da fannonin waƙa daban-daban na fahimci maganarsa ba ta iya kwatantuwa a ɗora ta da maganar wani mawaƙi ko a harshen wani mawaƙi haka ya tabbata shi muhammad ɗin da ke cewa allah ya aiko shi ne gaskiya ya zo da ita gaskiya yake faɗi masu ƙaryata shi su ne makareta. Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah subhanallah. To da fatan masu saurare suna biye da mu, da yake muna cikin kwanakin ƙarshe na azumin watan Ramadan ne, don haka muna fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan ayyuka da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma kuma ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Bari kuma sake haɗa ku da Malam Ahmad Sayar Lazare domin ci gaba da bayanan da yake yi kan mu'ujizar Alƙur'ani mai girma. Akwai wani bawan Allah, wani mutumin ƙauri. yadda ya musulunta a lokacin da ya ji wani musulmi ya karanta wata jumla a cikin alkur'ani me ya karanta fasda abima tumar kawai anan ya ci fasajada wa qala sajadtu li fusahati hadha kalam wannan bawa Allah sai ya fadi sajada ce na yi sajada ne don girmama fusahar da ke cikin wannan magana wani shi ma ya musulunta lokacin da ya ji wani mai karatun alkur'ani yana karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya zo a nassan alkur'ani inda Allah yake cewa falan mastai asu minhu khalisu najiya wannan mai fusaha da ya ji wannan jumla da take dauke da irin wannan hikima da irin wannan balaga sai ya ce ashhadu anna mahalukan la yaqdiru ala misli hadha kalam sai ce ina shaida har ya zuwa gaban Allah na yi imani cewa ba wani mahalukin da zai iya tsara irin wani kalma wannan sai dai mahalaccin halitta to da Allah ya ce da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kulla kullu inishtama'at al-jinn wal ins ala yatu bi misli hadha al-qur'an la yatuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'din zahira gaya musu ya rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa ala alika wa sallam da a ce mutum da aljani sun haɗa hankali wuri ɗaya kai amma ƙara har da mala'iku da za su haɗa hankalinsu da tunaninsu wuri ɗaya da tunaninsu fito da wani littafi mai kama da alƙur'ani ba za su iya ba ko da sun taimaki junansu ta kowace fanni a wancan zamani kenan irin matsayin alƙur'ani a fannin fusaha da balaga da ƙurewar da manzo ya yi ma masana fasaha da balaga da hikimomi na wancan zamani idan muka zo har a cikin wannan zamani namu. Akwai wani ba Amirki wanda habirun ne fi ilmin radar ada alana bi islamihi fi Turkiya da ya bayyana ya musulunta a ƙasar Turkiya da sauran Amerikawa 'yan uwansa suka kuje shi, suka tare shi. Me dalilin da zaka zo ka musulunta kai ga aikin da aka turo ka? Sai ya ce, Qara'atul Qur'ana kulla. Fama wajadtuhu amara bi shay'in wa qala al-aqlu laytahu ma amara. Wa ma wajadtuhu naha an shay'in wa qala al-aqlu laytahu ma naha. Shi dalilin da ya sa na musulunta, Qur'anin nan na karanta shi. kuma na fahimci komai ban taɓa samun wani wurin da Allah ya ce a yi kaza wanda hankalin ɗan adam zai ja ya ce don me aka ce a yi wannan kazan ba hankali ya mika ya sallama na duba duk wurin da ƙur'ani ya ce a bar kaza kada a yi shi ban taɓa samun hankali ya ja cewa don me aka ce kada a yi wannan ba ya ce a dalilin haka nan misalinta kenan ƙur'ani fujja ne mu'ujiza ne na manzo kuma a kowane lokaci. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا To kuma da wannan ne zan ɗiga aya sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin, amma kafin nan a madadin Sheikh Sale Ahmad Lazare da ni madugun shirin nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku labarai ne mabambanta da suka shafi wato tarayyar Najeriya. musamman ma dai akan noman rani a jihar borno da kuma shirin noman shinkafa a jihar Niger, da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana To za mu faro ta ne daga jihar Borno dangane da ƙoƙarin farfaɗo da noman rani. Gwamnatin jihar Borno ta ba da kimanin naira biliyan biyu domin yin noma a kan hekta dubu ɗaya na gonaki ta hanyar amfani da noma na zamani. Gwamnan jihar ta Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya buƙaci hukumar raya yankin Chadi wato CBDA da ta sanya hannu na jari kenan sosai a fannin noma na rani a kewayen yankin tafkin chadi domin bunƙasa wadatar da abinci da kuma farfado da tattalin arziki a faɗin jihar da kuma yankin arewa maso gabashin wannan ƙasa gwamna zulum ya yi wannan kiran ne dai a lokacin da shugaban hukumar farfesa abdu dauda biyu ya kai masa ziyarar ban girma a gidan gwamnati da ke birnin maiduguri da yake ƙarin haske a kan yadda ake noma a yankin gwamnan ya bayyana cewa gabar tafkin chadi musamman ma da yankunan da suka hada da kirinowa da marte da gamborun gala da baga suna da albarkatu masu yawa na ruwa wanda yake na ƙarƙashin ƙasa da kuma filayen noma da ya dace a yi noman rani a cikinsu. Ina so in ja hankalinku game da kasancewa wato ruwan ƙarƙashin ƙasa mai yawa a gabar tafkin chadi kada mu dogara da ruwan sama noman damuna kenan kadai in ji gwamna zulum hakanan kuma ya ƙara cewa kwanan nan na aika da tawagar bincike don gano gaskiya zuwa gamborin gala kuma tawagar ta tabbatar mana da samun albarkatun ruwa na ƙarƙashin ƙasa a wannan yankin waɗanda za mu iya amfani da su wajen noman rani ta hanyar ban ruwa gwamna zulum ya kuma bayyana cewa gwamnatin jihar ta ba da kimanin naira biliyan biyu domin noma a kan ƙasa da gonaki da suka kai faɗin hekta dubu ɗaya ta hanyar amfani da na'urar noman zamani mai amfani da hasken rana a garin baga sannan an ware ƙarin naira biliyan ɗaya da rabi domin gudanar da irin waɗannan ayyuka a garuruwan gamborin gala da marte waɗannan dukkaninsu za a yi su ne amma ba a kai ga kammalawa ba yanzu ne ake yin su a ƙoƙarinmu na farfaɗo da shirin noman rani na gaɓa tafkin chadi ta kudu halin yanzu muna noman fili mai faɗin hekta dubu ɗaya a ƙarƙashin aikin noman rani na baga a kan kuɗi kimanin naira biliyan biyu kamar yadda ya bayyana bugu da ƙari muna samar da hekta dubu biyu a Gamboro da kuma wata hekta 200,000 na samar da wutar lantarki ta Lamboro ta hanyar amfani da tsarin barwa domin farfado da ayyukan noma a faɗin yankin inji gwamna Zulum. Farfesa Zulum ya ci gaba da cewa gwamnatinsa ta yi nasarar haka ta hanyar haƙa rijiyoyi kusan dubu uku a Damasak da ke ƙaramar hukumar Mobar, wanda hakan ya baiwa manoma damar yin noma a fili mai tsawon kilomita goma sha shida, matakin da ya bullo da hanyar noman ruwa na ƙarƙashin ƙasa. a yankin da a baya ba a saba da yin irinsa ba. Gwamnan ya yi alkawalin ci gaba da haɗa kai da hukumar ta tafkin caji domin faɗaɗa noma a Ngala da kuma Damasak da New Martin. da samar da ababen more rayuwa ga waɗanda suka dawo da kuma tabbatar da dawowar samun abinci mai ɗorewa. Ya kuma bayyana a aniyar gwamnatin jihar na tallafawa wajen farfado da tashar famfunan ruwa ta Chadi Basin da kuma Kiranowa. inda ya ce ana ƙoƙarin kafa bataliyar soja a yankin domin inganta tsaro. A matsayinmu na gwamnati za mu so sanin inda za mu iya shiga saboda abubuwan da za a iya samu suna nan. Ina tuntuɓar shugaban ƙasa da shugabannin sojojin kan yiwuwar kafa bataliyar soja a Kirinowa da nufin kare tashar famfo, in ji gwamna Zulum. a nasa jawabin shugaban hukumar farfesa abdu dauda biyu da kuma manajin daraktan alhaji tijjani tumsa sun sanar da gwamnan cewa an kafa sabuwar hukumar ce a ranar 13 ga watan disamba na shekara ta 2024 sun bayyana masa cewa sun ziyarci muhimman wurare da ke ƙarƙashin kulawarsu ciki har da madatsar ruwa ta alau sun kuma yaba wa gwamna zulum kan yadda yake gudanar da ayyukan nasa shugabannin hukumar tafkin chadi a ƙarƙashin shugabanta ya yi alƙawalin haɗa kai da gwamnatin ta jihar borno don aiwatar da ayyukan da suka shafi noman rani da kiwon dabbobi da kuma kifi sun kuma nemi goyon bayan gwamna don ganin an kammala gyaran madatsar wannan ta'alau a kan lokacin, wanda shugaba bola ahmad tinubu ya amince da shi kwanan baya To daga wannan kuma za mu nufi wani labarin inda aka yi kira ga manoma kada su karaya saboda shigo da abinci da aka yi daga waje. An roƙi gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakan sauƙaƙawa manoma da riɓanya ƙwazansu da wadata ƙasa da abinci. cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar ahmadu bello da ke samarin zaria ta hori manoma da kada su yi fargaba bisa yadda gwamnatin tarayya ta shigo da abinci daga kasashen waje shugaban cibiyar farfesa ado yusuf ya ba da shawara cewa a yayin wato zantawa da manema labaru jim kaɗan bayan kammala taron bita da tsare-tsaren aikin noma a shekara ta 2025 da ya gudana a ɗakin taro na tanimu balarabe da ke cibiyar a samarin zaria inda ya ba da wannan shawarar ga manoma da kuma gwamnatin tarayya. Ya tunasar da manoma cewa nau'o'in abincin da suke nomawa ba a ƙasar nan ta Najeriya kaɗai ake amfani da su ba, don haka kayan amfanin gonarsu zai ci gaba da daraja a wasu sassa na ƙasashen duniya da suke neman su ruwa a jallo. Farfesa Yusuf ya ƙada cewa har yanzu abubuwan da ake nomawa a ƙasar nan baya wadatar da bukatun 'yan ƙasa ballantana ma a rasa yadda za a sayar da su sai dai kuma shugaban cibiyar ya yi kira da ɗauki matakan da suka dace wajen ƙayyade irin kayan abincin da ake shigowa da su don cimma burin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki masanin aikin gona ya shawarci gwamnatin tarayya da ta wadata manoma da muhimman kayan aikin noma domin ci gaba da ba su ƙwarin gwiwa aikin noman nasu domin kada shigowa da kayan abinci da aka yi daga waje ya karya musu gwiwa ya tabbatar da cewa duk da ƙoƙarin gwamnati na shigowa da abinci daga waje wanda ya karya farashin kayan abinci manoma sun samu riban noma daidai gwargwado a damanar da ta wuce ta bara farfesa yusuf ya ƙara cewa ina cikin masu son ganin manoma sun samu riban noma amma kuma ba na son ganin an tsawwala wa jama'a ta inda farashin kayan abincin zai hana talaka ya iya sayan abin da zai ci. shugaban wannan cibiya da ke samarin zare ya kara da cewa duk da najeriya na shigowa da kan abincin har yanzu ana kuma sarrafa kayan gona zuwa wasu kasashen waje don haka ya jaddada buƙatar da ake da ita ta samar da ingantattun kayan aikin noma kuma cikin farashi mai rahusa da manoma za su iya mallaka ya bayyana cewa hauhawar farashi da tsadar kayan noma na iya hana manoma noman isasshen abinci ga ƙasa wanda hakan zai iya sanadin durƙushewar mafi yawa daga cikinsu kuma ya sa su yi watsi da aikin gona su nufi wani abu daban don haka ya roƙi gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakan sauƙaƙawa manoma da ruɓanya ƙwazonsu da wadata ƙasa da abinci. To za mu nufi jihar Neja inda Dangote zai haɗakar kafa kamfanin shinkafa da gwamnatin wannan jiha. Kamfanin Dangote da gwamnatin jihar Neja sun ƙulla yarjejeniya don gina kamfanin sarrafa shinkafa wanda zai kai tan dubu ɗari biyar an ware filin noma mai girman hekta hamsin don aikin tare da biyan diyan naira miliyan talatin da shida ga mazauna yankin domin ƙarfafa shirin wadatar da abinci da samar da ayyukan yi ga matasa a jihar Neja da ma Najeriya baki ɗaya. An ware hekta hamsin don yin kamfanin shinkafa ya nuna cewa gwamnati ta ware filin noma mai girman hekta hamsin a wushishi da bida don gina kamfanin a rawaito cewa an biya diyar naira har miliyan 36 ga gidaje 37 da abin ya shafa domin tabbatar da adalci da gaskiyar tsarin gwamnatin jihar ta tabbatar da cewa an bi dukkanin matakan doka wajen mallakar filin kuma za a miƙa shi ga kamfanin dangote domin fara aiki aikin zai karfafa domin ganin cewa an samu abinci a jihar neja da ma najeriya baki daya to ma sauraro a nan za mu dasa aya kafin mu karkare mai bankwana da kuma muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet da mu kasance cikin ƙoshin lafiya. mu kasance cikin ya baba Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran ayatullah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da shiri ne kan muhimmanci da sharuɗan sallah sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya ƙunsa kamar haka. tambaya shin ya wajabta a jira mintuna goma sha biyar zuwa ashirin don yin sallar asubahi a darare masu hasken wata ganin cewa akwai agogo yana yiwuwa a tabbatar da wayewar gari ta hanyar fitowar alfijir amsa babu bambanci tsakanin darare masu hasken wata da marasa haske wajen fitowar alfijir da lokacin sallar asubahi ko lokacin kamewa daga ci da sha domin azumi amma idan ya kasance ihtiyadi mai kyau a yi taka tsantsan kan haka tambaya shin bambancin lokutan shari'a a tsakanin larduna yana faruwa ne saboda sabanin ufuki ɗaya a lokacin saloli uku na farilla misali bambancin lokacin sallar azahar tsakanin larduna biyu shine mintuna 25 shin haka lamarin yake a sauran lokuta da suka rage da wannan gwargwado ko kuma yana canzawa a lokacin sallan asubahi da mangariba da lishayi? amsa matukar haɗuwar gwargwadon bambancin lokacin da ke tsakaninsu wajen fitan alfijir ko lokacin gotawar rana ko kuma lokacin faduwar rana baya zama zama dole samun daidaito a sauran lokuta amma gwargwadon yawan bambancin tsakanin garuruwa masu saɓani a mafi yawan lokuta a tsakanin lokuta guda uku tambaya ahalu suna suna yin sallar magariba kafin faduwar rana ta shari'a shin ya halatta gare mu a lokacin aikin hajji da sauran lokuta mu yi koyi da su kuma mu wadata da wannan sallar amsa ba sanannen abu ba ne suna yin sallah kafin shigar lokacinta don haka tarayya a sallar jam'insu don kiyaye haɗin kan musulmi da ɗaukaka haɗin kan musulunci da nisantar ɓullar fitina babu matsala a tarayya da su a sallah sai dai sanin lokacin sallah yana da matuƙar muhimmanci sai dai idan lokacin ya kasance ya zama batun taƙiya tambaya a ƙasashen denmark da norway rana tana fitowa ce da karfe hudu na safe kuma ta faɗi da karfe 23 na safe shin wajibi ne ƙauracewa ci da sha na tsawon sa'o'i 22 bisa la'akari da ɓacewar launin ja da yake fitowa a gabashi abin da yake tsakanin fitowar alfijir da faduwar rana menene wajibi na akan sallah da azumi amsa wajibi ne a kula da yanayin wannan wuri da mutum yake zaune wajibi ne a kula da yanayin wannan wuri da mutum yake zaune domin sanin lokutan sallar rana da azumi amma idan azumi ya kasance saboda tsayin rana ce wanda ba za a iya jurewa ba saboda wahala to wajibin yin azumi a watan ya faɗi akan mutum sai dai wajibi ne ya ramakon azumin a nan gaba tambaya yana ɗaukar kusan mintuna bakwai kafin hasken rana ya isa duniya shin mizanin ƙarshen sallar asubahi shine rana ko isar hasken haskenta zuwa ƙasa amsa ma'auni na fitowar rana shine ganinta a sararin samaniyar wuri a sararin samaniyar wurin mai sallah tambaya kafofin watsa labarai suna sanar da lokutan shari'a na kowace rana kafin zuwanta shin ya halatta a dogara da wannan sanarwar bisa dogaro da shigar lokaci bayan an watsa kiran sallah ta hanyar muryar sauti ko nunawar talabijin amsa idan mutum ya tabbatar da cewa lokacin sallah ya shiga ta hanyar da aka ambata to yana iya dogara da ita tambaya shin lokacin sallah yana farawa ne da zarar an fara kiran sallah ko kuma dole ne a jinkirta har bayan kammala a kiran sallar sannan a fara gudanar da sallah shin ya halatta ga mai azumi ya yi buɗe baki da zarar an fara kiran sallah ko kuma dole ne sai ya jira har an ƙare kiran sallar amsa idan mutum yana da tabbacin cewa an fara kiran sallar ne a lokacin shigar lokacin sallah to ba wajibi ba ne sai ya jira har sai an ƙare kiran sallar tambaya shin sallah ta inganta idan aka gabatar da ta biyu kafin ta farko wato gabatar da sallar lishai kafin magariba amsa idan mutum ya gabatar da ta biyu bisa rudewa ko gafala har ya idar da dukkanin sallar to babu matsala dangane da ingancinta amma idan bisa ganganci ne ya fara gabatar da ta biyu kafin ta farko to sallarsa ɓatacciya ce tambaya saboda faɗaɗa birane ba zai yiwu a iya tantance lokacin fitowar alfijir daidai ba wani lokaci za a kame daga cin abinci da abin sha dangane da shigar lokacin sallar asubahi amsa ya dace ga muminai masu daraja allah maɗaukaki ya ƙarfafa su saboda kiyaye itiyaɗi dangane da kama baki da sallar asubahi su fara kama baki tun daga lokacin da za a fara kiran sallah daga lokacin watsa labarai daga kafofin watsa labarai sannan su fara yin sallar farilla ta asubahi bayan mintuna goma bayan kiran sallah tambaya shin lokacin sallar la'asar yana ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin kiran sallar magariba ne ko kuma har zuwa faduwar rana ce menene lokacin tsakiyar dare dangane da lokacin sallar lisha'i ga mai kwana a mina amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar yana ƙarewa ne lokacin faɗuwar rana domin sanin tsakiyar dare ana kwatanta farkon magariba zuwa fitowar alfijir tsakiya ita ce tsakiyar dare tambaya idan mutum ya gane a cikin sallar la'asar cewa bai yi sallar azahar ba menene wajibin da ya hau kansa amsa idan mutum ya shiga sallar la'asar yana mai imanin cewa ya yi sallar azahar kuma a lokacin sallar sai ya gane bai yi sallar azahar ba gabaninta idan lokacin lokacin tarayya tsakanin salloli biyu ne to sai ya canza niyyarsa cikin gaggawa zuwa sallar azahar sai ya kammala sallarsa sannan ya sallar la'asar bayanta amma idan ya kasance keɓantaccen lokacin yin sallar azahar ne ihtiyadi na wajibi ya canza niyyarsa zuwa azahar sannan ya kammala sallar bayan nan ya sake gudanar da sallar azahar da la'asar a jere kuma haka lamarin yake ga sallolin mangariba da lishai don har bai shiga raka'a ta hudu ba amma idan har ya shiga raka'a ta hudu to itiyadi wajibi a kansa ya cika sallar sannan ya zo da sallar magariba da lisha'i a jere yanzu kuma za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen alƙibla kamar haka tambaya da fatan za a amsa mana waɗannan tambayoyi na farko bisa dogaro da wasu littattafan bikihu an bayyana cewa rana tana karkata zuwa ga ka'aba ranar bakwai ga watan hurdot wato 28 ga watan mayu da 25 ga watan tir wato 16 ga watan yuli zai kasance a tsaye a kan ka'aba a irin wannan yanayin shin zai yiwu a iya tantance alƙibla ta hanyar kafa alama a lokacin da za a yi sallah a makka menene mafi kyawun aiki idan aka samu saɓanin kusurwar alƙibla kusurwar alƙibla a harabar masallaci daga inuwar alaman wani abu na biyu shin ya halatta a dogara da kamfas wajen tantance alƙibla amsa ya halatta a dogara da inuwar abu ko kamfas ko kamfas wajen tantance alƙibla don mutum ya samu tabbacin kusurwar alƙibla to wajibi ne ya yi aiki a kan tabbacinsa idan bai samu tabbaci ba to sai ya yi sallah a kusurwar da yake zaton ya fi karkata zuwa gare shi cewa alƙibla ce kamar idan ya yi amfani da mihrabin masallaci da yake cikin masallacin Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa, ku huta lafiya.